Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 60, mita 41, mita 31 sai kuma mita 25. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon murya Amurka na VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad fara'a da lol da kuma niyya ana kuma iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga Washington DC ke fatan ina lafiya. Kamar kowane daren Asabar muna tafi da shirin tsintsiya da kuma na zauren dattawan Arewa. Sannan kuma akwai mu da rahotanni na baya-bayan nan kan wasannin ta maula da sauransu. To amma duka sai bayan kun ji labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Yau Asabar shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa 'yan majalisar dattijai na samar da kudurin wa dokar samar da haraji kwaskwari ma Yau dinnan ne shugaban ke wannan furcin salin da yake magana da manema labarai a wajen fadar White House yana cewa wannan shine babban mataki mafi girma a tarihin kasar. Shugaba Trump ya ce ya jima yana mamaki yadda 'yan majalisa ke amfani da kalmar sake tsari domin ba wanda ya san ma'anar wannan kalmar. Wannan yana iya nufin cewa harajin mutum na karuwa kenan. tun farko dai shugaba trump ya yaba wa sanatoci biyu wato shugaban masu rinjaye mick mcconnell da shugaban kwamitin kudi orin hatch na ganin sun yi kokarin samun kur'un da ya sa wannan ƙudurin ya samu nasara yau asabar shugaban amurka donald trump ya ce rawar da mai ba shawara a harkokin tsaro ya dauka ko kuma ya yi lokacin shirye-shiryen mika mulki ba abu ne da ya saba wa doka ba shugaba trump ya ce ya kori general flynn ne domin kawai ya gane cewa ya sharawa mataimakin shugaban ƙasa karya da kuma hukumar FBI. Don haka yau ya tabbatar da wannan karya da ya kantara. Karɓa cewa ya yi laifi da ya yi ya zama babban abin kunya domin ku rawar da ya taka lokacin shirye-shiryen mika mulki abu ne da bai saba wa doka ba. Ba wani abin ɓoyewa a cikinsa. Wannan bayanan dai suna kunshe ne a cikin shafin shugaba Trump na Twitter. Film ya amince cewa ya share karya jiya Juma'a. ga hukumomin gwamnatin tarayya kuma ya alkawarin baiwa masu bincike haɗin kai akan tuhumar da ake wa ƙasar rasha cewa ta yi kutse a zaben shugaban ƙasa na shekarar da ta gabata sai dai tun da farko da filin ya shiga akwatin ba da ba a cikin kotu trump ya ce ne ba wani haɗin baki tsakanin tawagar yakin neman zaɓensa da ƙasar rasha trump ya jaddada wannan batu na cewa ba wani haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaɓensa da rasha shugaban yana faɗa wa 'yan jarida haka ne salin da yake dab da barin fadar white house akan hanyarsa ta zuwa new york filin ɗan shekara 59 da haihuwa tsohon janar ɗin soja ne mai ritaya an sa laifin da ya yi jiya juma'a a tuhuman guda da aka yi masa na ba da bayanin karya ga hukumar binciken manyan laifuka na tattaunawarsa da jakadar rasha da ke nan washington sergei kislyak hukuncin wannan laifi dai shine ɗaurin shekaru biyar a gidan yari amma kuma hukunci mafi kankanci shine zaman gidan yari daga wuni guda zuwa watanni shidda sakataren tsaron amurka jim martins ya gana da shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi a cairo kafin a fara taron yaƙi da ta'addanci wanda zai mayar da hankali a kasashen yammacin afirka wanda za a fara gobe lahadi idan allah ya kai mu a lokacin ganawar tasu martins ya yi wa shugaban na egypt gaisuwar ta'aziyya na harin ta'addancin da a kai a wani masallaci da ke bil al-abed da ke cikin ƙasar ta masar ya ce ba shakka masar tana da muhimmanci a wajen haɗa kai da amurka domin yaƙi da ta'addanci a dufaɗin duniya martins ya jaddada muhimmancin samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya da ma ƙasar ta masar musamman akan yaƙin da ake yi da ta'addanci da ma kare bakin iyakan ƙasar masar ɗin rahotanni sun bayyana cewa shugabannin sun tattauna ne akan batutuwan da ke nasaba da harkokin tsaro a yankin gabas ta tsakiya akan muhimmancin samar da haɗin kai a yankin domin yaƙar ta'addanci da kuma ƙalubalen da ke tattare da wannan yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc gwamnatin kasar honduras ta jingine wasu ta kana ta samar da dokar hana fita daga karfe 6 na yamma zuwa 6 na safe domin baiwa jami'an tsaro damar gudanar da dukkan ayyukan da suke bukatar aiwatarwa saboda shawo kan masu zanga-zanga da ya barke sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi a ranar lahadin ta gabata wanda ya haifar da rudani a cikin kasar daya daga cikin ministocin kasar ebal diaz ya ce an ɗage dokar ƙasa ce domin ya baiwa sojoji da 'yan sanda su samu daman shawo kan rikicin da ya kunno kai a ƙasar sakamakon zaben shugaban ƙasar na yanzu john orlando na nendez ya ce hakan zai baiwa jami'an tsaron zai baiwa jami'an tsaron damar samar da zaman lafiya a cikin ƙasar labaran duniyar kenan aka saurara madalla masu sauraro ku gyara zama ga Jummai Ali da shirin nan na tsintsiya. Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Shiri ne da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin fahimta da mutunta juna domin a zauna lafiya ba tare da nuna bambancin addini ko ƙabila ba. Domin ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa kwanaki gwamnatin jihar Kaduna ta kafa wani kwamitin samun zaman lafiya. ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban cocin ɗarikar angalikan reverend josiah de kamar a makon jiya za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin wasu mazauna jihar Kaduna akan wannan kwamitin samun zaman lafiya da gwamnatin jihar ta kafa, kamar yadda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya tattaro mana. Sunana Rabin Joseph John Hayab, mai gudanarwa a kungiyar gidauniyar zaman lafiya eh, ta duniya. Me kake gani game da sabon hukuma da gwamnan jihar Kaduna ya kaddamar don samar zaman lafiya? a wannan hukuma ta samu asali ne a lokacin da aka kafa wata kwamiti na zaman lafiya a karkashin shugabancin yakowa sai suka ba da shawara a kafa to mun gode wa Allah wannan gwamna ya zo ya kafa nasaranta tana nan ne akan abubuwa guda uku da farko tana nan ne idan ita da kanta ko kuma wanda ya kafa hukuman ya yi da gaskiya tsakanin shi da Allah zai ba da nasara domin duk abin da akwai kyakkyawan niyya Allah zai sa nasara na biyu idan su da suke aiki a cikin hukumar za su yi gaskiya tsakaninsu da Allah domin aikin zaman lafiya ba ba karamin aiki ba ne kana dinka nan ya farki a cattu in za su yi aiki tsakaninsu da Allah Allah kuwa zai taimake su za su samu nasara na uku al'umma gabaki daya idan al'umma gabaki daya za ta goye bayan su za su yi nasara to kagan ya nuna kowa na da nata haki hukuma na da nata haki ko kuma hukuma da aka fa na da nata haki gwamnatin da ta kafa hukuma na da nata haki jama'a kuma tana da nata haki to in kowa yayi nan ne za a samu zaman lafiya domin idan na ce ina son gyara maka da kuma kai baka son gyaran dakin kaga dakin ba zai kyau ba to haka ne idan gwamnati ta ce tana su gyara mana hukuma ta ce tana su gyara mana mu kanmu mun ce ba ma so kaga ba zai kyau ba shi yasa muke roka kamar yadda muke so gwamnatin da ta kafa ta yi gaskiya su hukuman kansu su aikata gaskiya su yi aikin tsakaninsu da Allah al'umma kuma su yi gaskiya su goye bayan su wannan hukuma fata mu ce da kuɗin mu za a doka a biya su da kuɗin mu za su yi aiki to ba mu goye bayan su ba ga mu mai alheri ba sunana ne Aisha Allah ya daidai za a zauna lafiya ana so kowa da kowa da kiristan da musulmi a zauna lafiya in dai an nemi a zauna lafiya kowa da kowa dai daga musulmi har kiristan za a zauna lafiya in Allah yadda ni dai shawara ta sai in ce Allah dai ya sa kowa a haɗa kai lafiya a zauna lafiya suna Alhaji Basiru Janjani tsakani ga Allah nan mu dai abin da ke so muna son zaman lafiya a jihar Kaduna da Najeriya da ƙasa gaba ɗaya to tun na da shugabanni sun bada goyon baya akan wannan maganan kungiya da za a kafa to tsakani ga Allah mana gana akwai goyon baya da suka bada saboda su kansu ba su su ga an suna son su ga an tafi tsintsiya maɗaurin ki ɗaya gaba ɗaya mu da mu da musulmai da kiristoci gaba ɗaya mu saboda haka tsakani ga Allah ga annabi mu dai abin da muke su fatan mu da alheri muna son dai Allah sa dai wannan kungiya ta kafu mu samu zaman lafiya da ƙasar mu da arewacin ƙasar mu gaba ɗaya ma in dai shugabanni suka sa gaskiya cikin wannan al'amari da su kuma wani aka naɗa da mabiya to in dai Allah ya soya da su sa gaskiya in dai suka sa gaskiya ba wai magana yaudara ba to in Allah da mana sa ran wannan al'amari zai Suna sunana Jamilu Adamu Shehu wannan magana da hukuma ta zaman lafiya da Malam Nasiru ya kafa mu dai ba mu ta a yanzu saboda komai ya riga ya zo ƙarshe me yasa tun da ya hau daga farko bai kafa ba sai yanzu yanzu dai sai yana neman ƙuri'o'in mutane shine zai kafa wata ƙungiya ta zaman lafiya karshen tashi tashin hankula ai akwai karshen tashin hankula gashi nan kuma yanzu ba a kawo shi ba kai fa yanzu baka isa yanzu a ce kana express yanzu mota ka ta mutu ba ka tsaya akan titi dan in ka tsaya to wallahi ko ranka ne ko kuma ka zama kuɗi saboda duk wanda yake neman zaman lafiya ba zai iya koran malamai makaranta guda dubu ashirin da ɗaya da wani abu ba tsakani ga Allah saboda wannan mutanen da ka kore su ai daga makaranta to me suke yi me ka neman musu sunana Abdullahi Ibrahim ra'ayina game da hukumar zaman lafiya ta Kaduna tsakanin musulmi da kirista ubangiji Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya kuma ubangiji Allah ya ƙara haɗa kanmu amma na magana gwamna da ya kafa wannan kwamiti na zaman lafiya ya riga ya makara tun harko yanzu yana yi ne don neman mu tashin hankali wannan ba hukuma za ta kana shi ba Allah subhanahu shi ne mai hana wannan tashin hankali ba wai hukumar Malam Nasiru ba ra'ayi na tsakanin Kirista da Musulmi Allah ya ba mu jituwa tsakaninmu ba magana wani hukuma daga cikin al'amarin roƙon Allah da muke na Allah ya zaune da mu lafiya. Sunana Khadija Suleiman. Me ra'ayin ci gaba da wannan hukuma? Gaskiya wannan abu eh, wannan kirkiro da wannan hukuma mai kyau ne. Sai dai fatan mu a nan shine a duba shugabannin hukuma tunda dai wannan faɗan da aka akan yi a jihar Kaduna yakan faru ne saboda ko dai addini ko kabila. to ya kamata a ce mutanen da za a sa a cikin hukuma ya kasance an ɗauko su daga dukkanin ɓangaren jihar kaduna sannan kuma muhimmin abu shine ya kamata cikin manyan shugabannin nan a sa um, sarakuna saboda ko da yaushe ana cewa sarakuna su ne ke karfafa zaman lafiyan da ke samuwa a cikin jiha ko cikin yanki saboda haka idan aka ce an yi wannan hukuma sannan ba tare da sa sarakuna ba to gaskiya akwai babban matsala saboda sarakuna su ne ke tare da al'umma sarakunan nan kuma ina nufin eh, sarki hakima zuwa mai anguwa in aka sa su cikin wannan eh, hukuma insha Allahu muna mata kyakkyawan fata kuma muna fatan Allah ya kawar da fitinan da suke faruwa a jihar Kaduna gaba daya sunana Abdulmalik Muskar duk abin da aka ce na zaman lahiya ne ai duk mutumin kirki yana fatan shi kuma Allah ya sa wannan al'amari yadda ake ambata shi Allah ya sa ya kasance haka nan zaman lahiya duk mutumin kirki yana son a zauna lafiya fata na ina fatan kan al'umma ya haɗu a zauna lafiya sunana Alhaji Musa Sala Kashuri mai matasa daga nan Kaduna to alhamdulillahi dama zaman lafiya yana daga cikin kudurorin da wannan gwamnati ta samu da zaman lafiya ake samun ci gaba kuma wannan zaman lafiya alhamdulillah ana so a kafa hukuma ta zaman lafiya a kowane jiha ma a jihohin da suke Najeriya amma ita zaman lafiya yana buƙatar kowa da kowa ya kawo gudunmuwarsa ne eh, idan gwamnati ta kafa zaman lafiya to wasu kuma suka bijire ko kuma suka kawo wani nasu ra'ayi na kansu akan hakan to wannan ba suna neman zaman lafiya ba suna neman tashin hankali to na hukuma in ta samu nasara da goyon baya na al'umma to za a yi nasara in kuma ta samu akasin haka wato ita gwamnati dama gaba ɗayanta ai ba mutum ɗaya bane ba shi gwamna ya kasance jagora amma dole mutanen da su ake taruwa a gudu tare a tsira tare ni kawai shawarar da zan bayar gaba ɗaya mu zo mu bayar goyon baya tun da zaman lafiya aka ce zaman lafiya nan ai ba nawo ne ba naka ba ne kuma idan muka ɗora akan zaman lafiya shine ci gaban arziki zai wanzu a ƙasar mu da kuma jihar mu gaba ɗaya. an yi a baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani ku bar yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za a ji wani sabon shirin. a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen hausa isa lawal ikara wanda ya taimaka aka haɗa wannan shirin jimai ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da fahimta da kuma mutunta juna ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya masallaci ya fito duka kun ku gaisa sai ku ce an tashi kallau yau lafiya Allah kuwa shi ne don ɗaya. To madalla yanzu ga Ibrahim Garba da zauren dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogan naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya halarci taron Afirka da Turai a Abidjan don duba yadda cinikin bayi ke neman dawowa ga mai taimakawa shugaban kan labaru Garba Shehu. Har Aya buɗe kasuwa ta cinikin bayi a Libya. Shugaban amintattun PDP Wali Jibrin ya yi maraba da Atiku Abubakar ya dawo jam'iyyar. Shi ko matashin jam'iyyar Yusuf Lamido Cikaire ya ce a'a baya goyon baya. Ya gama nasa mu da yanzu matsalolin da muka ga daɗin suna nan ba su tafi ba kuma muna sauna muna jiran mai kuɗi yanzu. da kuɗinka? An damƙe mai fataucin hodar Iblis Okeke Chibuke John a filin saukar jiragen sama na Abuja. Hamisu Lawal shine kwamandan NDLEA a filin. Dan yawon bude idanu ya fito mana saboda akwai abin da ake kira trade craft. Rike kuwar ba da lada ga waɗanda suka fallasa 'yan ta'adda. Shawarin Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina ga jami'an tsaro. Hatta a dazuzzuka akwai waɗanda za su zo suna kawo bayanai a tabbatar a ɗauki mataki akan wannan. Gwamnatin Najeriya ta dakatar da shugaban hukumar adana da musayar kuɗi Munir Gorzo don zargin almundahana. Gwamnatin na shirin sake dawo da harajin hanya toll gate. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Yanzu kuma bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Tijjani Bala Kalarawi daga Kano da rabaran Ubali Nuhu Ibrahim daga majami'ar Ikwa Bauchi ga Sheikh Kalarawi. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala karim. mana yau Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya bar mana kasar mu a dunkule. dukkanin wanda yake duniyar najeriya da makota da wata duniya yana tsammanin najeriya kamar za ta kama wuta allah bai yadda ba muna masa godiya wannan wata ni'ima ce da allah yi wa najeriya na biyu ya kamata mutane da suke wa jiran buhari kyakkyawan zato to fa su ɗauka jiran buhari mutum ne ba mala'ika ba ne ko annabi ba zai iya yin wani abu ba sai abin da allah iya da ya yi na biyu ita kanta kasar ba irin ta zamanin janar buhari ba ne na da shi kansa janar buhari ba janar buhari ba ne irin na da arzikin kasar ba irin na da ba ne al'ummar kasar ba irin na da ba ne 'Ta'a ta mutanen kasar da biyayya da ganin girman shugabanni ba irin na da ba ne saboda haka wajibi mu bi shi da addu'a abu na uku wanda nake so nuna mutane tattalin arziki yana hannun Allah tattalin arziki yana hannun Allah mu roƙi Allah kada mu dogara da janar Buhari mu roƙi Allah mu tuba mai gifari laifukan da muka yi Allah ka yafe mana wannan shi zai sa mu zama masu arziki mai albarka sannan shugabanni gwamnoni ciyamomi shugaban ƙasa da makamantansu duka mu yi amfani da abin da annabi ya gaya mana don mu zauna lafiya shi mulki yana da suna guda uku na ɗaya zargi na biyu da na sani na uku a azaba ranar alkiyama sai wanda Allah ta baraka wata ala ya tsere da shi abu na hudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da aka bashi amana ta mutane guda goma ko sama da haka sai ya zo ranar alkiyama a ɗaure ko adalcinsa ya kwance shi ko zaluncinsa ya kai shi wuta sannan ya sake cewa Allah wanda duk aka ba shi amanar al'umma ta ya tausasa masu to Allah ka tausasa ma idan ya kuntata musu Allah ka kuntata masa to sanan sai abu na karshe maganar makiyaya da manoma abin mamaki ne a ce da tibi da bafulatani suna faɗa abokan wasa ne na juna shekaru masu yawa da girmama juna tibi ba abokin rigima bafulatani ba ne bafulatani ba abokin rigimar tuba ba ne na san tsakanin manomi da makiyayi an yi zamanin annabi dauda alaihi salam annabi dauda yi hukunci akan noma da kiwo annabi suleimani ya warware hukuncin ya yi gyara an daɗe ana rigima tsakanin mai noma da abin nan dogon zancen yana nan gaba. shi ma rabaran ubala ibrahim ya ce jama'a barkanmu da wannan lokaci kamar yadda kowane shugaba zai yi ikirarin kusanci da jama'a haka mu malaman addini sai mu iya cewa ma mun fi shi kusa da jama'a to don haka abin da ke faruwa a ƙasar nan muna gani muna ji yana kuma shafar mu ta hanyoyi daban-daban shi yasa ya zama dole mu yi irin wannan kira zuwa ga shugabanci a dukkan matakai na wannan ƙasar musamman shugabanci na sama da yake rike da sauran matakai din tare da talakawa gaba daya kira na farko da nake da shi zuwa ga shugabanci a wannan ƙasa shine in an ciza to a hura don dalili kuwa in har ka ciza baka hura ba ka rike to lallai ka tabbatar wanda ka cizan nan ka rike randa ya kwace ba za ka sake samun shi ba balle kuma har ka ce za ka cije shi don haka nake wannan kira zuwa ga jama'ar ƙasan nan da shugabannin ƙasar nan saboda irin wahalhalun da ake fama da shi kayan abinci ya yi gagarumin tashi masara da kwanaki watanni kaɗan ake siya naira hamsin yau ya koma naira saba'in kayan matsarufi sun gagari mai ƙaramin ƙarfi in ka siya ma masarar ɗari da hamsin ya za ka yi ka sarrafa shi to mun iya sani mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro kamar yadda annabi amos ya faɗa a cikin littafin amos sura biyar aya sha biyu kuna wulaƙanta mutanen kirki kuna cin hanci kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta'adalci a majalisa mun sani sarai cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa. Dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya sai a ƙiyi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa. To shi ne ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu. To kirana ga majalisun ƙasar nan kamar yadda annabin nan ya faɗa ya ce ba a shari'an adalci a majalisa Kirana ga majalisun ƙasan nan shine su tsaya su yi adalci su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan ƙasa kada zaman su a dukkan majalisun nan ya zama zama da za a yi gardama a fita a yi rubutu da biro a sa a mujallu a sa a kasidu a watsa a cikin ƙasa amma kuma talaka baya ganin canji kullum majalisun nan an kafa su ne da tunanin cewa a yi wa kanakan ƙasa adalci to muna roƙo abin da ya kawo shugabancin ƙasar nan kalma kwara ɗaya ce tak shine a yi adalci to muna roƙo a yi adalci mun sani sarai karyewar darajar naira faduwan farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa to amma muna kira ga shugabannin ƙasan nan su sani fa Allah ya ba su na wayar ƙasan nan a wannan lokaci mai wahala domin su ɗauki ɗawainiyar ƙasan nan ne Allah ya sa su yi aiki da wannan ɗan taƙaitaccen gargaɗi wanda muka ji na gode ne ne raguran kubala nuhu ibrahim daga ekwa bauchi to na muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na VOA. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka wato CAF ta bayar da tallafin kuɗaɗe dala dubu ɗari biyar ga kowace daga cikin kasashe biyar da za su wakilci nahiyar a gasar cin kofin duniya ta shekara ta da goma 2018 a kasar rasha ƙasashen kuwa su ne najeriya masar morocco senegal da tunisia kuma za su karɓi kuɗaɗen ne kafin lokacin soma gasar wannan shine mataki na farko na kwamiti na musamman da aka kafa domin aiki da ƙasashen biyar a halin da ake ciki kuma mai horar da 'yan wasan ƙasar tunisia nabil malol ya bayyana yaƙinin cewa akalla ƙasar za ta sami kaiwa a zagaye na biyu na gasar cin kofin duniya a ƙasar rasha to amma hakan ya ta'allaka ne ka kacokan da sakamakon wasansu na farko da za su buga da ƙasar ingila ƙasar ta tunisia dai ta taɓa kaiwa zagaye na biyu na gasar ba kuma yanzu haka tana rukunin ji ne tare da ƙasashen belgium da panama a ingila tauraruwar fafutukar lashe gasar premier na kara disashewa kungiyar tottenham hotspur sakamakon kunnen doki da ta kuma yi a wannan makon da watford da ci ɗaya da ɗaya a wasan su na yau wanda ta tanin ɗin ta karkare da 'yan wasa goma an baiwa ɗan wasan ƙungiyar davidson sanchez jan katin kura kai tsaye a minti na 52 na wasan sakamakon dungurin ɗan gwiwa da wa ɗan wasan watford richardson wannan ne wasa na hudu a jere da tottenham ɗin take bugawa ba tare da ta yi galaba ba mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester city pep guardiola ya bayyana fargabar yiwuwar korar 'yan wasansa a wasan da kungiyar za ta kara da west ham a gobe lahadi inda take fatan daidaicewa da tarihin yawan nasarori a wasanni idan city din ta yi nasara a goben zai ba da adadin wasanni goma sha uku kenan da ta yi nasara a jere inda za ta daidaice da kungiyar chelsea a kakar wasanni da ta gabata da kuma arsenal a kakar wasanni ta 2001 da 2002 zaratan 'yan wasan kungiyar uku wato fernandinho da leroy sane da kuma vincent company duk suna da katin gargadi a kasar spain kuma barcelona da ke jagorancin teburin gasar la liga ta barar da maki a yau sakamakon kunnen doki da ta yi da celta vigo da ci biyu da biyu a new camp celta din ta kasance kungiya ta farko da ta sami maki a filin wasan na new camp a bana yayin da kunnen dokin da barcelona ta yi zai ba da dama ga kungiyoyin real madrid da atletico domin su rage yawan tazarar maki da ke tsakaninsu musamman idan suka yi nasara a wasanninsu na yau murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya Yau Asabar shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa 'yan majalisar dattijai na samar da kudurin sakewa dokar samar da haraji kwaskwarima. Yau dinnan ne shugaban ke wannan furucin salin da yake magana da manema labarai a wajen fadar White House yana cewa wannan shine babban mataki mafi girma a tarihin kasar. Yau Asabar shugaban Amurka Donald Trump ya ce rawar da mai bayar shawara a harkokin tsaro ya dauka ko kuma ya yi a lokacin yakin wato lokacin shirye-shiryen mika mulki ba abu ne da ya saba wa doka ba. shugaba trump ya ce na kori general flynn ne domin kawai na gane cewa ya sharawa mataimakin shugaban ƙasa karya da hukumar fbi don haka yau ya tabbatar da wannan karya da ya kantara sakataren tsaron amurka jim martins ya gana da shugaban masar abdul fatah al-sisi a cairo kafin a fara da taron yaƙi da ta'addanci wanda zai mayar da hankali a ƙasashen yammacin afirka wanda za a fara gobe idan allah ya kai mu a lokacin ganawar tasu martins ya yi wa shugaban na Egypt gaisuwar ta'aziyya na harin ta'addancin da aka yi wani masallaci da ke Bil Abded da ke cikin kasar ta Masar. Masu sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com. Gobe da safe za mu sake fitowa ta rediyo da misalin karfe 6 agogon Najeriya. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Solomon Abo Ibrahim Alfa Ahmed daga birnin Washington DC ke cewar a huta lafiya.